Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta ce za ta duba yadda za ta taimaka wa 'yan ƙasar Sudan da ke burin ficewa daga ƙasar domin kaucewa rikicin da ya ɓarke tsakanin dakarun ƙasar da na rundunar RSF. sannan za ku ji cewa rundunar sojin saman amurka ta kaddamar da bincike kan yadda wani sojanta ya kai ga samun wasu takaddun bayanan sirri waɗanda ya kwarmata su a shafukan sada zumunta yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo yayin da kasashen waje suke rububin kwashe mutanensu musamman jami'an diflomasiyya a ƙasar sudan da take fama da rikici wasu daga cikin mutanen ƙasar ta sudan su ma suna nuna sha'awar ƙasashen itare musamman amurka ta tallafa musu su ma su fice daga ƙasar domin kaucewa rikicin amurka dai ta ce za ta yi nazari kan yadda za ta taimaka al'ummar ƙasar wato waɗanda suke da burin ficewa don tsira da rayukansu we are looking to see um, how we can uh, help them sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ne yake cewa muna duba yadda za mu taimaka musu muna kuma kan aiki tare da ƙawayenmu don ganin mun agaza sun fice daga ƙasar idan har abin da suke so kenan. To da yawa daga cikin mutanen ƙasar ta Sudan haɗe da wasu 'yan ƙasar Masar da sauran ƙasashe da ba su samu damar ficewa ta jirgi ba. Ba su da wani zaɓi da ya wuce yin doguwar tafiyar ɗaruruwan kilomitoci mai cike da haɗari. Idan har suna so su kai kan iyakar arewacin ƙasar ta Sudan da Masar. tun a ƙarshen makon da ya gabata amurka ta kwashe jami'an diflomasiyyarta kuma akwai ɗimbin amurkawa da ke zaune a ƙasar waɗanda ba jami'an diflomasiyya ba ne waɗanda su ma amurka ta ce wasu daga cikinsu sun tuntube su don neman a fitar da su daga sudan we do know of course uh, the number of americans who have registered with us and with whom we're in very active uh, blinken ya kara da cewa mun san adadin amurkawa da suka yi rijista da mu muna kuma tuntuɓar juna kuma wasu daga cikin su sun nuna sha'awar ficewa daga ƙasar. Uh, uh, halin da ake ciki faransa ta kwashe kusan mutum 400 ciki har da wasu 'yan kasashe. ita ma ƙasar holland ta kwashe da yawa daga cikin jama'ata yayin da jamus ta kwashe sama da mutum 300 waɗanda ta jibge su a jordan kafin ta mai da su gida italiya sifaniya jordan da girka su ma sun kwashe da yawa daga cikin 'yan ƙasarsu waɗanda suka haɗa hadda wasu 'yan ƙasashe amurka ce dai ta fara kwashe 'yan ƙasar ta tun a ranar asabar ɗin da ta gabata a ranar talata wata yarjejeniya na tsagaita buɗe wuta ta tsawon sa'a saba'in da biyu da amurka ta taimaka aka kulla ta fara aiki wadda ke wasu rahotanni sun ce an ji harbe-harbe a nan da can a wasu sassan ƙasar a dai ranar sha biyar ga watan afrilu fada ya barke tsakanin dakarun ƙasar da rundunar rsf mai sanye da kayan sarki kan mallakar madafun ikon ƙasar ta sudan wacce ke arewacin nahiyar afirka sama da mutum 420 sun mutu cikinsu har da fararen hula sama da 200 yayin da mutane da dama suka jikkata kazalika dubbai sun tsere daga gidajensu tun bayan barkewar rikicin domin tsira da rayukansu to wannan kenan da kamar da wasu suka ji a farkon shirin rundunar sojin saman amurka ta kaddamar da bincike kan yadda ɗaya daga cikin sojojinta ya yada wasu takardu da ke ɗauke da bayanan sirri a shafukan sada zumunta rundunar har ila yau a cewar kamfanin dillancin labarai na ap ta janye ayyukanta daga rukuni ko sashin da aka saci waɗannan takardu sakataren rundunar sojin saman amurka frank kendall ne ya faɗa wa majalisar dokokin amurka hakan a ranar talata inda ya ce ya ba speto general umarnin ya kai ziyara runduna ta 200 da lamarin ya faru a sansanin soji da ke cape cod a jihar massachusetts inda sojan da ake zargi wato jack tashera ya kwashi waɗannan bayanai wannan mataki da rundunar sojin saman amurka ta ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban amurka joe biden ya ba da umarnin a ƙaddamar da bincike kan yadda wannan lamari ya auku Shugaba Biden ke ne ke faɗa manema labarai na ba da umarnin a yi bincike kan yadda aka yi sojan ya samu kaiwa ga waɗannan muhimman bayanai sannan a kuma duba girman matsalar ni yanzu ba ni da wani abu da zan faɗa muku da ya wuce abin da aka ba da rahoto waɗannan takardu da shirya ya kwarmata sun fallasa wasu bayanai kan yakin ukraine da kuma sirrikan wasu ƙasashe da suka danganci fannin tsaro Tashera ya wallafa su ne a shafin sada zumunta da masu wasannin kwamfuta ke amfani da shi na Discord. A ranar Juma'a da ta gabata aka gurfanar da Tashera mai shekaru 21 a gaban kotu a Boston babban birnin jihar ta Massachusetts kan yadda ya kwashi waɗannan bayanai waɗanda suka danganci batutuwan tsaron ƙasa. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan allah kai mu yanzu a madadin julie leathers gershon da suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a shafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya